da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maritan Alhamis biyar ga watan Maris. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a kan mitoci goma sha bakwai da ishirin da biyar da talatin masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Usman Ahmad Kabara. Da ni Halima Jumrau. Kamar yadda kuka sani yau Alhamis ranar da muke gabatar muku da shirye-shiryen kiwon lafiya zalla kuma kowace rana ya ta yau mukan gayyato ƙwararrun masana a ilimin kiwon lafiya domin amsa tambayoyinku da yi mana bayani da ƙarin haske game da abubuwan da suka shige mana duhu. haka yake jamila yau dai mu da ku za mu haɗu mu tattauna mu duba matsalar yawan mace-macen jarirai a najeriya kamar yadda bincike ya nuna yara kimanin 528 ne fa ke mutuwa a kowace rana duk da cewa daga cikin cututtukan da ke kashe jariran akwai inda ake iya yin rigakafin su bincike ya nuna ma tara daga cikin mace-macen jarirai a cikin goma na faruwa ne sanadiyar matsalolin da aka iya yin rigakafin su za mu duba mu ga yadda za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu iya rage yawan mace-macen jarirai a najeriya wannan haka yake malam usman wadda za ta taimaka mana da wannan batu kuwa a yau ita ce dakta yashuwa alkali hamza kwararriyar likitar yara da matasa wadda kuma ta goge a wannan kula da lahiyar jama'a da rigakafi nan gaba kaɗan dakta yashuwa alkali hamza za ta yi mana bayani har ma ta amsa wasu tambayoyinku amma kahin nan za mu ji ra'ayoyin wasu iyaye mata akan abubuwan da suka sani game da mutuwar jarirai wasu aka haife su haka ko in kamun da bayan kwana tsaye riga kare su da su a haka sai kamar in mutum ya aiko ba a fita bakwai ba ya ci kaza dan yakan fito da dimoniya yawanci yakan zama kamar irin tarin buka. akwai abubuwan da ya kamata za ta dinga amfani da su wajen gina jikinta da na lafiyar yaranta za mu karanto amsoshin tambayar mu ta jiya game da abin da kuke ganin za a iya yi a rage sakacin da ke haddasa mace-macen jarirai Ku kasance tare da shirin yau da gobe, ku ji duka waɗannan bayanan. To yanzu kuma bari mu fara da ra'ayoyin waɗannan mutane inda za mu je wasu iyaye mata da Abdullahi Muhammad ya tattauna da su akan mace-macen jarirai da abin da suka ce. Ni na Fatima bukari mun zaya kina da masaniyan irin abin da yake kawo mutum yara kanana wato musamman jarirai kamin wasu aka haife su haka ko in kamin da bayan ma yakan kawo su biya da in har bai manya riga ya musu yawa to irin wannan ko da an riga aka nemi magani ba a samu maganin sai dai in kwana tsaye riga kare su da su a haka kamar irin wannan abin ya faru da ku mm. wasu matakai kuke ɗauka ya maka yi duk kai kamar maganin gargajiya kan nan mukan dan ba su Allah sa wasu in bai nisa bai ga sun miƙe wasu kuma idan kuma ya nisa ga ya zama kaunan su ya kare na gode bari je wajen wannan mahajiyar ma aikin faɗi ɗayan eh to kai kuma sai ki faɗi naki wanda ya salamu alaikum ni dai zan yi ƙarin bayani amma ni baran kira sona na ba to bismillah eh, daga cikin abin da ta faɗa nan na bayan wannan yana daga ciki daga nan kuma daga nan kuma sai kamar in mutum ya aihu ba a fita bakwai ba ya ci kaza eh. to kazan nan tana tana jawo illa hmm. to ba za a ci kasuwar nan ba sai bayan kayi arba'in to kamar irin wannan lokaci hmm. akwai wasu abubuwa da kuke don ku eh, kare yara mu muna jika musu garahunu su sha garahunu a yi wanka da garahunu kafin a fita bakwai to in Allah da wannan bayan ba za ta yi tasiri ba na gode hmm. ah, batu ne akan da yake kawo mutuwan jarirai to gaskiya ni dai a tunani na ina ganin kamar uwa tana da ciki akwai abubuwan da ya kamata za ta dinga amfani da su wajen gina jikinta da na lafiyan yaranta so wannan na taimaka da kuma maganan zuwa awu ya kamata mace in tana da ciki ta dinga ziyartar wuraren awu saboda auna cikinta a san me yake faruwa da lafiyan ɗanta da kuma ita karan kanta wannan na taimakawa sosai da zaran kuma haihuwa ya zo ya kamata mace ta je asibiti saboda samu kulawan gaggawa daga wajen ma'aikata na malaman jinya. Na gode. to ke me za ki a dangane da yanayin samun mutum to jarirai akan wasu ƙananan cututtuka ma wanda yake za a iya kare su To assalamu alaikum suna na mm. Habiba Ahmed bayanin da dan ya kan cututtuka da jarirai suke samu kaga yanayi idan uwa tana da ciki takan yawan shan sanyi dan yakan fito da dimoniya mm. shi kuma dimoniyan nan ka gan shi shi ma babban illa ne akan jariri yana cutar da su da kyal akan samu maganin dimoniyan bayan dimoniyan kuma akan yakan haifar da ya zama musu kurga kurgan nan kuma yakan zama musu wani babban ciwo a jikinsu jawon abu kewa akan mutuwan jarirai yara da ake samu kina da masaniyan abin da yake haifar da irin wayannan mutuwan jarirai din nan oh, akasari dai wasu ita mace mai ciki eh. akan so daga zaran ta sami ciki ta hanzarta zuwa asibiti yawa in ta tafi asibitin nan da a auna ta da a mata a duba koda da wani abu a jikinta an mata irin cikin inda da suke da a mata da a bata allurai da abin da dai kare mata yaron ta ciki to kamar wasu irin cututtuka ne yake sa wannan jarirai su rasu yawancin cututtukan da suke muka rasa yaranmu yawanci yakan zama kamar irin tarin nan tarin fuka wanda ka san daga zaran an haifi yaro aka masa wannan rigakafin shi tarin fukan nan da ake a tarin jaki mai tungu wasu suke faɗa yauwa to kaga shi ma yakan san sai na kashe yara haka kuma abin nan kyanda shi ma yakan tafiyar da yara yawa akwai ciwon abin nan wanda ake faɗa masa gudda maza Jamila da Usman. Na'am Halima. Yawanci idan muka kamar da yadda tun da muka fara wannan shiri ko da yaushe a ƙarshe kamar yadda kuka sani kuma mm. kamar su ma masu saurare da suka sani mukan yi tambaya mm. kamar tambayar mu ta yau sai a ba mu amsoshi yawanci a cikin amsoshin nan da ake bamu akwai masu mana bahaguwar fahimta mm. saboda tankaɗe da rere ake sai mun zaɓo amsoshi amma a ciki akwai za ka ga wasu masu ba da amsa kamar zagi ne ma eh. kamar cin mutunci ne a gare mu mm. mu da ke gabatar da wannan shiri ban san mm. kwarai da gaske don mafi yawanci suna ganin cewa kamar ba mu san Allah ba ko kuma muna nuna musu cewa mun fi su sani ko muna son mu nuna musu cewa komai yana da magani kuma mm. alhali ba haka bane ba neman sani ne kuma mu taimaki juna da ko addinin musulunci ma ai ya ce mu nemi sosai kuma eh. yawanci kamar yadda aka lura mm. masana muke gayyatowa mm. masu aiki da ilimi kuma ilimin nan Allah shi ya ga dama ya dan gutsuro wa bil'adama mm, ilimi kenan duk abin da ake akan ilimi amma na so ga kuma eh, kana da <laughs> yawa eh baki na na dan kaikai ne <laughs> abu ne mai sauki cikin kalma ɗaya ko yan kalamai kaɗan eh, kalmomi kaɗan kin ga misali haramun ne a musulunci ai mutum yayi wani abu da zai cutar da shi yana sani wanda kuma kake manta rai da mutuwa ai na Allah ne amma sai ya ce in ka kashe kanka ka zama ne ka mutu ba zai maka rahama ba ka mutu ma ba musulmi ba to ni na ga wannan ai abu ne mai sauki da muna nema ne cewa ma qur'ani ku tambayi mu abota sani idan ba ku sani ba yawwa yawwa to muna hwata da mu mm. da ma saurare za mu kyautata wa juna zato zato da fahimta mu rika kyautata wa mm. juna zato kuma mm. duk abin da muka yi mu muna yi ne da nihin mu taimaki masu saurare mu taimaki kanmu mm. saboda ba mu san komi ba mu ma akwai abubuwa da yawa da muke karuwa da shi muke kuskure abu ne mai sauki ai Hajji Halima a ce sai ka ce ai wani sai ka rubuto sako ina ga wuri kaza da kuka ce kaza ina ga da kun ce kaza zai fi zama daidai sai mu zo mu kalla amma wallahi wasu amsoshin da mm. zamu karanto su ya su masu saurare a cikin su ma wasu ba za su ji daɗi ba yawa saboda ya kamata mu girmama juna duk abin mm. da zamu yi mu yi cikin mutunta juna da girmama juna da kuma kyautata wa juna zato. Eh duk dai karshe ina muke so mu kai gaggaci. Yawwa. Mm. To Jamila ina za mu. To yanzu kuma ga amsoshin da wasunku suka aiko na tambayar mu ta jiya game da abin da kuke gani za a iya yi a rage sakacin da ke haddasa mace-macen jarirai. gaskiya VOA Hausa hanya ɗaya tilo da za a bi wajen rage mutuwar yara a Najeriya shine samun ƙwararrun likitoci masu kula da harkar yara, amma kar a manta da cewa mutuwa dole ce, sako daga Hamza Abbashuwa. Hakika lahiyar uwa ita ce ta jariri, idan iyaye ba su dinga daukar zuwa awon ciki da mahimmanci ba to mace-macen jarirai abu ne da ke wuyar kaucewa domin dukkan cututtukan da ke kashe yaran kwayoyin cutar na jikin mace sai dai ya kamata hukumomi da malaman lahiya su dinga faɗakar da iyaye mata wajen ba mu awon ciki mahimmanci musamman mutanen karkara sako daga usman manika mai ruwa rod huntuwa rashin kulawa ne na likitoci da ungozoma Sako daga Zainab Waziri. ta hanyar samar da quality health care ga mata da jarirai gwamnati ta kawo kayan aiki ga asibitocin karkara a wayar wa jama'a kai kan mahimmancin haihuwa a asibitoci da yin tazara tsakanin haihuwa sako daga hadiza adamu wannan hakkin ya rataya ne a wuyan gwamnati sako daga attahiru hashimu Gwamnati ya kamata ta samar da asibitoci birni da ƙauye, a kafa kwamiti da zai wayar wa da mata kai game da amfanin zuwa awo asibiti daga lokacin da mace ta samu ciki, in Allah ya so za a rage waɗannan matsalolin. Sako daga Hassan Yusuf Hassan Kura. Mu fa musulmai ne, ya kamata mu yadda da ƙaddara, ku a ganin ku har kuna da hanyar da za ku hana Allah ikonsa. Sako daga Muhammad MMY. To da farko dai zan iya cewa kullu nafsin za'iqatul maut. So ya zama dole. Ba da haka su iyaye ya kamata su ba da kariya ma 'ya'yansu, sako daga Hamisu Adamu. Mai juna biyu ta koma kan cimakarmu na gargajiya, kayan bature kayan banza ne. Iyayenmu sun zauna lafiya saboda sun ci tuwon hatsi da miyar ganye ko yauƙi, sako daga ɗahiru Musa Ƙoƙi. ta hanyar inganta asibitoci musamman a karkara don nan ne abin ya faruwa sako daga kabir sale muduru mu dai mun san allah ke yin komai amma a ringa kulawa da masu ciki sosai sako daga abdullahi usman ya kamata a yi shirin haɗakarwa ta musamman a kan yadda mata za su kiyaye lahiyar jarirai amma ya kuka gani sako daga aliyu muhammad hakan na faruwa sakamakon rashin ilimi talauci karancin asibitocin yara da masu kulawa da su. Sako daga Ado Ango. Ba jarirai 528 ya kamata a ce ba, jarirai dubu biyar ya dacewa a ce suna mutuwa a kowace rana a ƙasa irin Najeriya. Wani abu ne guda ɗaya na ci gaban al'umma gwamnati ta samar kuma yake tahiya daidai a Najeriya? Mutum nawa ake kashewa a kowace rana da sunan wata tsiya Boko Haram. Mata nawa ne ɗauke da tsohon ciki an yanyanka mazajensu an bar su da hargaba zullumi da takaicin rayuwa. Idan ma sun aihi yaran ta ina kake zaton za su zo da ƙoshin lahiya? Yaya ba za a riƙa samun mutuwar jarirai barkatai ba? Asibitocin da ke ƙasan nan sun koma tamkar kwata wato mayanka duk inda ka gitta sai ƙarni da zarni. Dare idan ya yi sai dai majinyata su nemo kyandir su kunna domin su ga haske. ga sauro ga duhu ga zahi sannan kuma ga hotara ta addabi mutane to ta ina ne jariran za su rayu alhali ga bala'o'i da masihun nan birjik sun kewaye jariran ni ina ganin kamar ma ku voa kuna mana izgili ne har da kuke yin irin wannan tambayar alhali kun yi kowa sanin amsar tambayar ku sako daga sariyatu gidado. Yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu Wato lambar ita ce biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To masu saurare kamar yadda aka saba yanzu haka muna tare da Dr. Yashua Alkali Hamza kwararriyar likitan yara da matasa kuma kwararriyar masaniya a wannan kula da lahiyar jama'a da rigakahi da ma bincike-bincike. Idan muka samu dama za mu buɗe wato layi idan da sauran lokaci sai ku kira mu saboda ga tambayoyi wajen goma sha a nan da masu saurare suka aiko mana. Dakta, salamu alaikum. Alaikum salam. ina wuni da fatan na haɗi yadda na ce ƙwararriyar likita yara da matasa kuma masani a hannunku idan da gyara sai a gyara mana eh, eh, yauwa to muna miki sannu da zuwa wannan wuri Na gode. Yawwa to kin ji kaɗan daga cikin irin amsoshin da masu saurare suka aiko game da tambayar da muka yi musu akan wata ƙididdiga game da yawan jariran da ke mutuwa a Najeriya a kowace rana. Ko me za ki ce game da amsoshin da kika ji musamman ma amsan nan ta ƙarshe? Eh, um, da ina jin abubuwan da mutane suke faɗa dama tun da mun daɗe muna magana cewa har yanzu akwai aiki da yawa wajen eh, faɗakarwa mutane abubuwan da ya kamata lalle eh, akwai eh, ya kamata gwamnati su abubuwa da yawa amma akwai abubuwa da yawa da mu da kanmu ya kamata mu yi da kuma ya kamata a gaya mutane a su karkara da sauransu mace-macen yara matsala ne sosai a cikin duk rayuwar mutum da a lokacin haifuwa da kuma kwanaki har zuwa kwanaki 28 shine da aka fi yawan samun eh, matsala sosai kuma yawancin abubuwan da suke faruwa abubuwa ne da ba sai an yi manya-manya abubuwa ba kamun su iya gyarawa. Mm. Yawa kamar daga cikin irin waɗannan abubuwa kamar za ki iya gaya mana biyu ko uku haka da masu saurare za su ƙari da su? kamar a cikin eh, ansoshin da eh, aka bayar akwai wani suke maganan tsafta. babban abu da yake kawo eh, mace-bacin yara shine kwayoyin eh, cuta a cikin jinin yaro a lokacin haihuwa in inda aka haifi yaron ba tsafta ko ka wajen yanka eh, cibiyar yaro an yanka da abu mara tsafta yana kawo kwayoyin cuta kwayoyin cuta yana kawo abin da ake cewa sepsis sepsis yana yawan jawo mace-macen yara to tsafta a wajen haihuwa yana da amfani sosai na ɗaya kenan na biyu an yi magana kamar harkan bakwai Eh, da ana magana in haifi yaro bai cika wata tara ba yawanci ana sai an kai su asibiti an sa a cikin kwalaba da sauransu abin da ake cewa ce mutane suna cewa kwalaba um, yanzu an fitar da wani eh, wani eh, abin da za a iya yi da ba sai an sa yaro cikin kwalaba ba inda lafiyan sa kalar daura yaro za a jikin uwa wanda ake cewa skin to skin don ya samu ɗumi kuma yana da amfani sosai Eh, wani abubuwa kamar cire belin yaro yana kawo yaro zub da jini har a rasa shi da kuma saurin yi wa yaro wanka ana haifan yaro ana tsoma shi cikin ruwa yana kawo abin ake cewa hypothermia hypothermia sun yi kenan yana iya jawo eh, rasa yaro hmm. wayannan su ne abubuwan da za mu iya je wayansu abubuwa a kansu tun daga tun daga bangaren wajen haifan yara hmm. eh, Yau, dakta akwai kuma wasu bayanai da muka taba samu a wani lokaci can baya da aka nuna cewa kamar hatta rashin wutar lantarkin da ake fama da ita wani lokacin an aihi yara cikin duhu ko an ɗauke wuta wannan ma akwai matsala yana, haddasa jarirai. A binciken ku kun tabbatar da hakan koko dai. Eh, uh, uh, rashin wuta, rashin lantarki da sauransu kowane lokaci da ana haifar yara ana buƙatar cewa ana iya ganin duk abin da yake faruwa. in yaro ya wahala a cikin uwa kamun ya fito wani lokaci yana fitowa baya iya numfashi in ana haifan yaro babu lantarki ba inda ba iya ganin abin da yaro yake ciki za iya ba za iya gane haka ba mm. eh, inda na na da ina aiki a asibitoci ƙananan na suka da sauransu kuma mun rasa yana da yawa akan haka mm. an haifi yaro a rasa babu abin da za a rike masa majina da sauransu da suka toshe masa makogaro sai a zo a rasa yaro wani lokaci kuma ba wa ma sanin abin da ake ciki sai a zo rasa yaro so definitely rashin lantarki dole ne in babu ya zama zai kawo mana matsala mm. yau wato dakta yanzu haka a hannunmu nan muna da tambayoyi wajen goma sha biyar da masu saurare maza da mata suka aiko ta ko facebook ko twitter ko kuma ta whatsapp kuma idan da sauran lokaci za mu buɗe layin waya masu saurare su kira su tambaya kai tsaye sai a amsa musu tambayar mu ta farko ta hito ne daga to ban san mace ko namiji da ya ba suna wanda mai tambaya ya fara ko ta fara da ta ina ma likita sannu da zuwa likita me yake kawo mutuwar jariri a cikin mahaihiyarsa in tana da hawan jini eh, yawanci eh, eh, hawan jini zai iya shafan mace ko tun da daɗewa kamar ta haihu ko ku lokacin haihuwa in mace tana da hawan jini tana eh, ta daɗe tana da hawan jini yana dan rage yawan irin abincin da yake shiga ko jinin da yake shiga wajen bebi yana hana bebi girma yadda kamata duk lokacin haihuwa kuma yakan iya ɓare hawan jini kan iya ɓare shi abin da ke placenta mahaifan kenan daga jikin uwan ya hana jini ya shiga wajen bebi ɗin idan a lokacin za a iya samun rasuwan baby ɗin. Hmm. hawan jini kuma yana iya kawo jijjiga jijjiga kuma yana hana oxygen wajen baby ɗin, shi ma yana ana iya samun eh, a rasa baby ɗin. Hmm. subhanallah yawa tambayar mu ta gaba kuma wai dan Allah likita akwai alaƙa tsakanin abincin da mai ciki ke ci da kuma lahiyar dan cikinta a sosai kuwa eh, abincin da ciki ke ci yana in mace tana da ƙoshin lafiya tana cin abinci da ya kamata kuma ba abinci ba wanda ya ce a je a siyo abinci mai tsada da sauransu a dai samu su ganye su su kayan bawo da sauransu yaro zai samu lafiya sai ki ba yadda ya kamata duk yaron da aka haifa ƙasa da kilo eh, kilogram uku mm. yana samun matsala to ana so zai ya ɗan yi ƙiba saboda in ma wani abu ya faru yana da garkon jikinsa yana da karfi da zai iya yakan kowane cuta ne da ya shiga jikinsa mm. so cin abinci mai kyau yana jawo eh, lafiyan yaro sosai yau wato ga wata tambaya dakta wadda sai kin yi haƙuri <laughs> za ki amsa wanda ya aiko bai sa sunan shi ba amma cewa kuna ganin mu za mu hana su mutuwa eto eh wannan eh, ni yanzu ni bangare na a bangaren eh, likita da nake abinda ya sa nake aikin nan kenan don in tabbayi samu yadda zan yi mu ba mutane abubuwan da ya kamata su yi don a kawo lafiyan yaro mutuwa a hannun allah yake amma mu doctors zama aikin mu shine mu tabbatar cewa mun faɗi abubuwan da ya kamata a yi don a samu lafiyan yaro da kuma lafiyan uwa. Mhm. Ina fata wanda ya yi wannan tambaya ya saurara da kunnuwan basira kuma ya ji dakta da bakinta ta ce Allah shi ke da mutuwa da rayuwa likita kuma Allah ya bashi sanin da ya bashi. Yauwa tambayar mu ta gaba ta haito daga Saddam Yahaya Kakuri Kaduna ya ce wai shin rashin zuwa awon ciki kahin haihuwa yana taimakawa wajen mutuwan jarirai bayan haihuwa? eh sosai kuwa don akwai waɗansu eh, abubuwa kamar su hawan jini kamar su in yaro yana da matsala tun a ciki ana iya ganewa tun lokacin awo to akwai in mace ta zo awo eh, matan suke zuwa awo za su iya faɗa haka ana ana kira waɗansu high risk kenan akwai matsala da ciki sai a tura su wajen babban likita da za a rinda duba in kuma sun zo haihuwa an san matakin da za a ɗauka wani haihuwa har sai an kira likitan yara ko ko a kira ƙwararrun yara su je za a karɓa haihuwa don ana eh, ketun zaton akwai matsala a lokacin haihuwa. to mhm. zuwa yana da amfani sosai kuma banda haka uwa in a ba ta lafiya ko in an rasa ta ana samun matsala wajen kula da yaran. Mm. Yawwa to ga wata tambaya daga salisu abubakar daga baucin najeriya ya ce tambaya ta ita ce me ke jawo yawan mutuwar jariran kuma ta ya za a magance irin wannan matsalar yawan mutuwan jarirai ya haɗu da kuma yawan mutuwan eh, ko yawan rashin lafiyar uwa da ake samu tun ba eh, a nan wajenmu na arewacin eh, najeriya ba hmm. kamar yadda na faɗa ɗazu akwai abubuwa da yawa da suke jawo su kwayoyin cuta su yaro bai kai bai da kwari yaro in ya wahala a ciki da kuma bayan haihuwa ma abubuwa kamar bawa yaro nono wanda na ji wani suna magana a bawa yaro wasu abubuwa bayan an haifar da shi an haife shi suna jawo matsala eh, sosai su abubuwa dai da muke yi ya kamata dai mu duba sosai mm-hmm. uh, a beji kuma yadda ya kamata don yaro ya yi kwari. Mm-hmm. Wannan tambaya kuma ummi garba na kwalo a jaura ita ta aiko wannan tambaya ta ce ina muku fatan alheri tambaya ta yawan mutuwar jarirai yana da nasaba ne da rashin kulawar iyaye? Eh akan samu haka don eh, bayan haihuwar yaro Eh, kula da yaro tun ba farkon kwana 28 ba lokacin da yaro sa yake sabawa da abin yana da amfani sosai wajen kula da cibiya wajen ba wa yaro nono da kuma alluran rigakafi suna da amfani sosai na hana cututtuka in iya ba su kula da yaran su yadda ya kamata ba eh, dole a samu matsala. Hmm. Yau wato ga wata tambaya daga Mani Bawa Silame wanda ya ce ni likitan karamin asibiti ne a Kwagyal, karamar hukumar silami jihar Sokoto, Najeriya. Tambaya ta ga likita ita ce, yaya ake gane wannan ƙididdiga kuma an san da akwai yaran da ke mutuwa a gida ba tare da sun zo asibiti ba ko akwai wata hanya da ake bi ne wato shi yana magana ne akan wannan yawan yara yawan jarirai 528 da bincike nuna cewa wai kaka aka yi aka samu wannan adadi alhali akwai yaran da ke mutuwa a gida ba su je asibiti ba balle a yi rajistar su. sosai kuwa dama yawancin an irin waɗannan eh, ɗin ana duba ne ana eh, research ne ana bincike ana duba kuma ana iya estimating a duba kamar yara nawa ne ba lambobi ba ne da aka ce eh, haka ne ba kamar yanzu wannan shigar ɗin da aka faɗa ni yanzu abin da nake da shi shine yara dubu ɗaya wajen dubu ɗaya da ɗari uku ake rasawa a kullum so ba wai an ji an kirga an ce kuma ana census an ce gashi ba ana cewa tsakanin haka zuwa haka kuma ana duba ne bayan an yi bincike an duba an ce to mata nawa ne da suke da ciki da sauransu a yi dai lissafi a fitar dai da nan To ga wata tambaya wadda Allah sa an iya karanta wannan dakta ta ce ni yara na ne in an haihe su ba su zama saboda ana zargin abu na ko akwai abu ne a nonon uwarsu yana kashe su in akwai hanyar da za a ba mu shawara don samun nasara. Ni ne ban shatima wukari jihar Taraba. Ban san dakta kukin gane wannan tambaya ba amma na gane na gane duk muna yawan samun irin wannan abin nan da ne aiki a asibiti na gwamnati muna yawan samun mata da ke zuwa suna gaya mana cewa yaran su ba sa zama dan an ce nuna su bai da kyau amma a dai yadda muka yi karatu muka abin nan babu dai abin da yake batar da nonon uwa sai dai kuma akwai wasu ƙwayoyin cuta da suke ciki kamar eh, virus kamar su hepatitis da su hiv eh, su suke ɓata nono uwa kuma a haka ɗin ma ba kowanne muke hana a bawa eh, eh, yaro nono ba irin wannan ya kamata su je asibiti a duba a gani akwai abubuwa da yawa da zai iya jawo haka zai iya yiwuwa yaran suna da wani irin cuta da ake samu eh, ba kwayan cuta ba wani irin genetic abubuwa da ake samu daga wajen uwa ko uba da suke abubuwan sickle cell da sauransu ya kamata dai a yi bincike sosai amma da ƙyar ne yawanci littattafai suke zuwa suke samun mu da kyan ke eh, da kyan za ka ga cewa wai nono ne matsala wasu abubuwa ya kamata da in ma har za a faɗi haka ya zamanto cewa asibiti ne kuma an yi bincike sosai. To muna godiya kwarai Dr. Yashuwa Alkali Hamza da kika ɗauki lokaci cikin na tabbata akwai ayyuka da dama a ki amma kika ɗauki lokaci kika zo kika amsa gayyatar mu kika amsa mana waɗannan tambayoyi muna godiya kwarai amma ban san ko akwai ta shawara da zaki bada ko ni kira daga ƙarshe. Eh, na gode eh, kuma gaskiya maganar mace-macen yaron nan yana da muhimmanci sosai kuma ya nuna cewa muna bukata mai magana sosai wa mutane a karkara don a iya a ɗauki mataki. To mun gode kwarai dakta baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun gamsu kuma kun anhwana da darussan da ke cikin za a madadin. Jamila Kabiru Fage. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Da tafarra girma tafarran da ya haɗa mana sauti ya bada umarni da injiniyan mu Mr. Joe ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata Allah ya sa mu ƙarshen mako lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.